Ja saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za iya gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin nan na kisoshin rayuwa na an tafiye kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau. To amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata goma sha ɗaya ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda daidai da goma sha hudu ga watan Rabi'u awal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko sun cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah said ali khamenei jagoran jun juhalin musulunci na kasar iran ya amince da kafa hukumar majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta duniya tun kafin wannan lokacin da an taba kafa wata majalisa makamancin wannan wadda shugaban cibiyar ilimi ta hauza a kasar iran a wancan lokaci ayatollah burjar da ya kafa inda ke aikewa da tawagogi na manyan malamai zuwa jami'ar azahar ta kasar masar wadda ta kasance matsayin cibiyar ilimi mafi girma ta mabiya masababin ahalus sunna inda suke tattaunawa akan bambance-bambance da kuma abubuwa da ake samun haɗuwar fahimta a kansu a tsakanin masabobi domin fahimtar juna wannan ya kai ga a lokacin shugabanci na sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azahar wanda ya bada fatawar amincewa da masabobi na ahalul baiti a matsayin ɗaya daga cikin masabobin addinin musulunci a wannan lokacin ma majalisar ta sami nasarori masu tarin yawa wajen kusanto da al'ummar musulmi tare da ba su karfi da kuma ɗaukaka a duniya da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 123 da suka gabata rana irin ta yau goma 11 ga watan oktoba shekara ta 1899 aka fara gwabza wani matsanancin yaki tsakanin turan holland waɗanda suke mamaye da ƙasar afirka ta kudu da kuma turawan ingila waɗanda suka saka kafar su a ƙasar daga bisani turawan ingila sun shiga ƙasar afirka ta kudu ne tun a shekara ta 1841 a lokacin da suka yi ta mamaye ƙasashen afirka da sunan mulkin mallaka yadda turawan holland sun shiga afirka ta kudu ne tun a cikin ƙarni na goma sha bakwai miladiya bayan gano zinari da lu'ulu'u masu tarin yawa waɗanda suke kwance a ƙarƙashin ƙasa a afirka ta kudu turawa daga ko'ina cikin faɗin duniya sun yi ta yin hijira zuwa ƙasar domin kwasar garabasa wannan ne sanya turawan holland waɗanda su ne suka fara shiga ƙasar afirka ta kudu suka nuna rashin amincewa daga nan kuma suka fara faɗa da turawan ingila amma da ƙarshe dai turawan ingila sun murkushe turawan holland inda ƙasar ta koma ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a daga cikakkun labaran duniya. ga labaran duniya da farko ga kanansu ministan cikin gida na ƙasar iran ya ce 'yan ta'adda ne suka jagoranci hargitsin da ya cinye rayukan mutane da dama cikin makonni da suka gabata a najeriya kuma kungiyar asu ta ce ta ga alamun kawo ƙarshen yajin aikin da take yi sai kuma kasar masar inda za ku ji cewa jami'an al-azhar ta yi tir da yahudawa 'yan ta'adda a hamshe kasar isra'ila wanda suka kona alkur'ani mai girma a gaban jama'a yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar musulunci ta iran ahmad wahidi ya bayyana cewa 'yan ta'adda wa'anda suke samun tallafin kasashen waje ne suka jagoranci hargitsin da ya faru a kasar a cikin makonnin da suka gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a yau talata ya kuma ƙara da cewa 'yan ta'addan sun tsara yadda za su raba wasu ɓangarorin kasar da iran sannan su haddasa matsalolin tsaro a duk fadin kasar wahidi ya kara da cewa fitattu daga cikin kungiyoyin sun hada da jam'iyyar komala kurdistan democratic party ko kdp a takaice da kuma jam'iyyar 'yanci ta kurdistan ko pjak a takaice ya ce dukkanin jam'iyyun suna aiki tare da hamji kasar isra'ila da kuma tsohon shugaban kasar iraki saddam husaini don wargaza kasar iran tun da dadewa wahidi ya ce mutanen lardin kurdistan na kasar iran sun ware kansu daga 'yan ta'addan wa'anda suke neman taimakonsu don cimma manufofinsu a wani labarin kuma kakakin ma'aikatar shari'a na ƙasar iran mas'ud setayeshi ya bayyana cewa za a gurfanar da wa'anda ake zargi da hannu a cikin hargitsin makon da ya gabata musamman wa'anda suke aiki wa kasashen waje a gaban kotu a ƙasar don saka musu da abin da suka aikata ƙungiyar malaman jami'o'i a tare najeriya ta bayyana cewa a halin yanzu ta ga alamun za a kawo ƙarshen yajin aikin da take yi kimanin watanni takwas da suka gabata jaridar leadership ta najeriya tana kalto majiyar shugabancin ƙungiyar ta aso tana faɗar haka kuma ta ce a karon farko tun bayan fara yajin aiki watanni takwas da suka gabata ta ga alamun ana iya kawo ƙarshen yajin aikin nan kusa shugaban kungiyar malaman profesa emmanuel osokede ya bayyana haka ne a jiya litinin bayan ganawarsu da kakaki majalisar dokokin najeriya wato femi baja biyamila a majalisar dokokin ƙasar a nashi bangaren kakakin majalisar wakilan kasar bajabiyamila ya bayyana fatansa kan cewa za a kawo ƙarshen yajin aikin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ya kuma kara da cewa a yau talata ce shugaban buhari zai bayyana matsayin gwamnatinsa dangane da biyan albashin malaman a lokacin da suke yajin aiki jami'an al'ashar a birnin alkahira ta kasar masar ta haitar da yahudawan sahiyoniya a kasar falastinu da aka mamaye kan keta hurumin alkur'ani mai girma da kuma kona shi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a cikin kwanakin da suka gabata ne da yahudawan sahiyoniya a garin nablus na kasar falastinu da aka mamaye suka kona alkur'ani mai girma sannan suka yi kira ga gwamnatin halittar kasar isra'ila ta rusa masallacin al'aqsa sannan ta gina wurin bautar yahudawa na uku a wurin bayani da jami'ar ta fitar a yau talata ya kara da cewa yahudawan sayoniya 'yan mamaya ne sun shahara a tarihinsu da nuna kiyayya da wariya da kuma kisan mutane har ma da annabawa don haka mutane ne masu mummunan tarihi ga kuma yadda suke kashe al'ummar falastinu a ƙasarsu da suka mamaye masu sauraro labaran duniya suna zuwa Makunai ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban jam'iyyar tayyarul watanil hur ta kasar lebanon gubran basil ya bayyana cewa kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta tursasawa haramci kasar isra'ila amincewa da bukatun kasar lebanon dangane da kan iyakar kasashen biyu a cikin tekun mediterranean tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto basil yana faɗar haka wa tashar talabijin ta lbc1 ta kasar lebanon mai zaman kanta kan cewa ba wanda zai tabbatar da cewa kasar lebanon ta dawo da haƙƙinta na iskar gas da ke cikin ruwa sai an rattaba hannu kan yarjejeniyar sulhu nan gaba basil ya kammala da cewa ƙungiyar hezbollah ce ta tilastawa harbi ƙasar isra'ila amincewa da buƙatun ƙasar lebanon dangane da shata kan iyakar ƙasashen biyu na cikin ruwa kuma daga nan za mu fahimci yadda ƙungiyar take da matukar muhimmanci ga ƙasar lebanon in ji basil ministan kudi na kasar faransa bruno lemaire ya bayyana cewa yakin ukraine ya sa amurka ta mamaye tattalin arzikin duniya sannan ta da kasashen turai baya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar a birnin paris ministan ya kara da cewa bayan da kasashen turai suka ɗora wa kasar rasha takunkuman tattalin arziki daga ciki hadda na sayan iskar gas daga kasar gwamnatin kasar amurka tana sayarwa kasashen turai iskar gas wanda farashinsa ya ninka har sau hudu a yadda suke samun sa wa kamfanoninsu daga kasar rasha ministan ya kara da cewa yakin ukraine yana iya sa karfin tattalin arzikin amurka ya mamaye dukkanin harkokin tattalin arziki a duniya a yayin da tattalin arzikin kasashen turai yana kara rauni da kuma faduwa kafin yakin ukraine da kasashen turai suna samun kashi 45 cikin 100 na iskar gas da suke bukata daga kasar rasha kuma a farashi mai rahusa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya daga bakin Tahir Amin yanzu kuma bar hada ku da Mushaba Adam don gabatar da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. barkamu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan shirin na yau da allah dai zai dubi ne dangane da batun dage zaman shawarwari akan batun rikicin yankin tigray a kasar habasha kuma dalilan da suka haifar da wannan tsaiko wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da ma wasu batutuwan na daban da lokaci ya ba mu hali ta fatan masu sauri za a biya musanna hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. bayanai daga kasar habasha dai yana cewa yanzu haka tattaunawar da kungiyar tare afirka ta ɗauki nauyin jagoranta domin warware rikicin yankin tigray wadda aka shafe shekaru biyu ana yi ba za ta gudana kamar yadda aka tsara ba a ƙarshen wannan mako majiyar ta kara da cewa matsalolin kayan aiki ne su ne suka haddasa tsaikon da aka samu kuma ba amince da tsarin tattaunawar ba kuma ba a sanya wata sabon rana domin fara gudanar da zaman taron ba ƙungiyar tare afirka ta sanar da cewa za a gudanar da tattaunawar ne ƙarƙashin jagorancin manzanta na musamman tsohon shugaban taron najeriya olusegun obasanjo tare da dafawar tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta da kuma tsohon mataimakin shugaban kasar afirka ta kudu malambo nukuka a ranar laraba ne dai gwamnatin tarayyar habasha ta sanar da cewa ta amince da gayyatar da shugaban hukumar tarayyar afirka ya yi mata na halartar zaman taron tattaunawa a kasar afirka ta kudu hukumomin yankin na tigray dai su ma sun sanar cewa a shirye suke shiga wannan tattaunawa amma sun buƙaci ƙarin haske akan tsarin tattaunawar tare da dagewa a kan halartar jami'an kasashen duniya a matsayin masu sanya ido hukumomin yankin na tigray da sun kuma nemi tabbaci akan tsaron lafiyarsu da kuma tafiye-tafiyensu yayin gudanar da wannan tattaunawa rikicin da ake gwabzawa a tsakanin dakarun yankin tigray da kuma gwamnatin tarayyar habasha ya sake barkewa ne a ƙarshen watan agusta bayan dakatar da rikicin na wani lokaci tun daga watan maris wanda ya baiwa dubban motoci na ɗaukar kayayyaki makar da kayan agaji shiga yankin na tigray inda sama da mutane miliyan biyar suke bukatar agajin gaggawa yakin ya raba miliyan mutane da mahallansu a arewacin habasha kuma ana kyautar cewa dubban mutane ne suka mutu tun bayan barkewar rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tarayyar afirka sun yi ta yin kiraye-kiraye da kuma matsin lamba akan dukkan bangarorin kan su koma teburin tattaunawa domin shawo kan matsalar ta hanyar fahimtar juna da kuma tabbatar da sabon tsari wanda zai share wa dukkanin bangoren hawaye wanda dukkanin bangaren gwamnati da 'yan tawayen za su amince da shi gwamnatin kasar habasha karkashin jagorancin firaminista abiy ahmad ta sha zargin 'yan tawayen na yankin tigray da kokarin mamaye gwamnati da kuma yunkurin kafa wata ƙasa mai cin gashin kanta a cikin ƙasar habasha wanda ya ce hakan lamari ne da ba za su taɓa amincewa da shi ba baya ga hukuma ya jima yana zargin wasu kasashen yammacin duniya da hannu kai tsaye wajen haifar da matsaloli na cikin gida a ƙasar ta habasha. To daga kasar Habasha bari mu leƙa makwabciyarta wato Djibouti inda gwamnatin kasar ta sanar da kashe sojoji bakwai a wani hari wanda kungiyar 'yan tawaye ta kai a barikin soji na kasar yanda ake ci gaba da neman wasu sojoji shidda waɗanda suka bata. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar Djibouti ta fitar ta ɗora alhakin kai harin ne akan 'yan tawaye wanda suka kaddamar da harin akan sansanin soji wanda yake yankin Garibsiyan a arewacin kasar wadda ke gabacin nahiyar afirka duk da cewa dai sojojinmu sun kare kansu daga hare-haren sun kuma jajirce matuka amma wannan harin da ya yi sanadiyar mutuwar bakwai daga cikinsu wadda kuma sun samu raunuka yayin da kuma shida suka bata wanda ake neman su ruwa a jallo in ji sanarwar hakanan kuma sanarwa ta karar cewa wannan kungiya wadda ta kai wannan hari ta yi suna matuƙa wajen ayyuka na nuna kyama da ayyukan laifuka na cin zarafi da sace-sacen jama'a a sassa na ƙasar jiboti kamar yadda sanar ta ce jami'an tsaro suna yin yakacin ƙoƙarin su wajen zakuro maharan tare da gano waɗanda suka bata ƙungiyar front for the restoring unity and democracy da 'yan kabilar Asparu suka kafa sun shilanta ta waye ga gwamnatin ƙasar jiboti a shekara ta 1991 tare da yin la'akari da cewa suna kokarin kare muradun 'yan kabilar asfar ne kuma babbar kabila ce a kasar ta jiboti daga baya dai ƙungiyar ta watse duk wadda ta dai ƙungiyar tana da alaka ne da ƙawancen gwamnati wanda ke goyon bayan shugaba ismail umar amma har yanzu reshen ta na masu ɗauke da makamai na nan kuma yana ci gaba da gudanar da ayyukansa ƙungiyar front for the reunification and democracy ta yi allah da harin wanda ta bayyana a matsayin na marasa hujja a cikin yanayin da ake ciki a kasar ta fuskokin siyasa a cikin wata sanarwa ta fitar ta ce a halin da ake ciki kai irin waɗannan hare-hare tabbas aiki ne na ta'addanci wanda yake nufin haifar da yanayi na yaƙi da rashin zaman lafiya a ƙasar jiboti kuma tuni ƙungiyar ta nisanta kanta da ɓangaren da yake ɗauke da makamai to sai kuma kasar chadi inda yanzu haka aka sanar da tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula akalla nan da shekaru biyu masu zuwa wanda hakan ya zo ne a lokacin da aka kammala taron kasa a wannan asabar tare da baiwa muhammad idris debi itino damar ci gaba da rike mukamin shugabancin mulkin soji da kuma ba shi damar tsayawa takarar shugabancin kasa ɗauran wakilai waɗanda suka halarci taron sasanta rikicin siyasa na ƙasar ta chadi wanda yan adawa da kungiyoyin farar hula da dama suka kaurace masa su ne sa goyi bayan shirin an kaddamar da wannan tattaunawa ta ƙasa ce dai tun a ranar 20 ga watan agusta watanni goma sha shida bayan da matashin shugaban janar muhammad idris debi itno mai shekaru 37 ya hau ga shugabancin kasar washe garin rasuwar mahaifinsa idris debi itno wanda aka kashe shi a fagen daga a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 2021 da ta gabata ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana damuwa matuka game da matakin da ƙasar ta ɗauka na tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula wanda zai baiwa shugaban mulkin soja na ƙasar damar tsayawa takarar shugabanci a nan gaba sai dai ya zuwa yanzu bangaren adawar ƙasar ta chadi ba su gabatar da wani martani dangane da matsayar da taron ya cimma ba a hukumance amma wasu daga cikinsu na bayyana rashin amincewarsu da bukatar baiwa shugaban damar tsayawa takarar zaɓe bayan kammala wa'adin shekaru biyu a nan gaba to sai kuma batu wanda ya shafi kasashen ivory coast da mali wanda suke gab da cimma matsaya domin kawo ƙarshen takardamar da suke a su gwamnatin ivory coast dai ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saka wanda yake tsakaninta da kasar mali a kan raguwar sojojinta 46 wanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata gwamnatin ivory coast ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saƙa da ke tsakaninta da ƙasar mali kan ragowar sojinta 46 waɗanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata a wannan juma'a shugaba alasan watara na ƙasar ivory coast ya nuna yiwuwar samun mafita akan takaddama da mahukuntan ƙasar mali akan sojojin 26 da suka ragu shugaba alasan watara ya faɗi haka ne a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaba umaru seko na kasar gini bisau wanda yake jagorantar kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecos da farko dai shugaban kasar ivory coast ya gana da shugaba foreign simbe na kasar togo mai shiga tsakani akan wannan takaddama tun a ranar goma ga watan yuli ne dai aka tafke sojojin kasar ivory coast a lokacin da suka isa filin suka tashin jiragen sama na birnin bamako na kasar mali inda ivory coast din ta ce suna cikin tawagar dakarun kiyaye sulhu da zaman lafiya ne na majalisar ɗinkin duniya amma gwamnatin ƙasar mali ƙarƙashin kanar asimi guita ta ce sojojin haya ne abinda ya haifar da takun saƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta jama'a masu fari ganin cewa lokacin da muke da shi ya fara hararen mu dole anan ya kamata mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani jigon amma kafin wannan lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga nan maradi jamhuriyar Nijar Radio Iran. Eh, za ni tsokaci bisa kan an dai jawo hankalin shugaban kasa Muhammadu Bazum da shi da ministan ilimi mai zurhi Amma maradi wallahi HDN ga hili suke kwana ko ko cikin dan tol kaske kaske suna gadi HDN gadi suke yi wallahi shugaban kasa yadda ka san kai matsayinka na uba galakwal kuma wanda kai mushen lakwal ne to ka taimaka ma universitin maradi bauran kwana wallahi mai sulhu president bazum da kai da ministar ɗinka na mai ah, ma mai zirhi ki kowa ce ce to dan girman Allah ku taimaka mu nan da jihar maradi wallahi yaran mu gahidi suke kwana ni ne rabi da malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga maradi jamhuriyar Nijar. Radio VOH tahiran sashin Hausa na Radio tahiran mai muku magana alkasum ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da na saman wannan kira da gwamnatin Amurka iyakan ma ƙasa burkina faso kar yarda ta kulla kawance eh, da kasa rasha to gaskiya wannan kalamai da gwamnatin amurka ta yi mu a wajen mu kasashen mu na afirka ba abin da suke nunawa illa hayo kasashen mu suna cikin mulkin malakawu in ba rishin gaskiya ba ta za a cewa ƙasa an ba ta incin kanta wajen shekara 60 da wani abu amma kuma da ta tashi za ta wani abin da yake gyara ƙasar ta da eh, abin da ra'ayin abin da 'yan kasa suke bukata sai ka sai ka samu wata wata ƙasa cikin duniya wadda take da karfin faɗa a tamu wannan ƙasa ca wannan mu a ganin mu ba abin da yake nunawa illa kawai suna ɗarme ma ƙasar faransa gindi ta za a cewa ƙasa tana da incin ta kuma sai an zaɓin mata da wadda za ta hurɗa wadda za ta kawo musu cigaba gaskiya wannan kira da gwamnatin amurka take yi mu ba abin da za a jawo mata cikin nahiyar mu ta afirka illa ta bi bayan ƙasar faransa baƙin jini ne kawai za su samu in suna son zaman lahiya su bar ƙasashen mu na afirka su zaɓi abokan hulɗa duk wanda suke so a faɗin duniya ga rediyo iran mai muku magana alkasum daga nan agadez ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini satar gawan kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayi na dangane da komawar karatun boko na bana a Niger to na 2022 zuwa 2023 muna yi wa dukkanin ɗaliban Niger barka sannan da fatan Allah ya bada sa'a musamman ma namu na nan Zandayar ganin cewa shekarar da ta gabata an samu sakamako mai kyau da fatan bana ma za su jajirce idan Allah ya kai mu su ƙara samun sakamakon da ya fi na wanda ya gabata sannan muna kira ga hukumomin da al'amarin ilimi ya rataya a kansu na nan zandar da su yi duk mai yiwuwa na ganin cewa eh, duk ɗalibin da ya zama na hakkin shi ne na eh, kayan aikin da gwamnati ta bada na irin kayyuka da irin dai duk abubuwa dai na karatu ya zama na kowane yaro an bashi ko ba gaskiya ba na kada a je a yi irin na wancan shekarun da suka gabata da muka ga jagororin ilimi suna fiddo da irin wannan kayayyaki suna saida su a kasuwa wanda shi kuma gwamnati ce ta bada hakki ne na ɗalibai a basu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya. Dokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba a kan faifai. Assalamu alaikum ta Hausa mai magana Muhammadu Lawal waye? garin Matsinkai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi yau zan yi tsokaci ne dangane da kaka wato da ta gabato a wajen tattarar amfanin gona to ya kamata 'yan uwa a yi hattara kada a yi almubazzaranci a riƙa ta siyarwa ba ji ba gani amfanin gona saboda ya kamata gwamnati ta shigo wannan tsari mu na manoma a zanki sayan amfanin mu da daraja a wani lokaci saboda akwai 'yan kasuwa wanda ba alkhairi bane a zuciyarsu idan lokaci ya zo na amfanin gona su zo su kare yadda amfanin gonan namu su rika sayewa sai lokaci ya yi su zo su rika sayar mana da tsada. To marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari shirin nan na kissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir za ta gabatar. Kissoshin rayuwa Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir da gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. malam dan Allah ka yarda da abin da na faɗa maka akan sardauna malam ya ce ka ga kawai ku tashi ku tafi kai da shi duk halin ku ɗaya tun yaushe nake masa maganar kwale-kwalen 'yan mata da yake yi mubarak ya ce wallahi malam mu ne muke tare da sardauna mun san abubuwan da zai iya da wanda ba zai iya ba wallahi wani lokacin sardauna shine yake hana mu wani abu. sardauna tabbas ya fi mu yawan 'yan mata amma baya neman su ko fira je baya shiga gidan su yarinya sai dai ta fito waje haka zalika sardauna na bai taba fita da yarinya wajen shakatawa ba ko wajen wani shan ice cream na tabbata wannan yarinya ita ce ta zo ɗakin sa ba shine ya kawo ta ba kuma da a ce shine ya kawo ta ba zai bari kowa ya san tana ciki ba kana ganin da kansa ya koro ta alamun ba shine ya kawo ta ba na san shine ya ce yana son ta shekaran jiya ta zo unguwar nan suka yi waya ya je ya same ta lokacin za ta tafi gida suka jero tare sun zo wucewa ta kofar gidan nan sardauna yake nuna mata gidansu da ɗakinsa shine fa kawai yau ya dawo gida yana shiga ɗakin ya ganta ta shigo murmushi malam ya ce mubarak wai a tunaninka zan yarda da abin da ka ce ne matsuwa sardauna yana kuka ya ce wallahi malam ka ji na rantse maka ban taba kawo mace ɗaki na ba don allah ka yarda da ni duk duniya idan ban samu wanda zai yarda da ni ba matukar ku kuka yarda da ni ba zan damu ba amma idan aka ce yau iyayena sun kasa yarda da ni wallahi duk wanda zai yarda da ni a banza ne na san ina kula yan mata amma wallahi malam bana neman su ina dan Allah ku yarda da ni kuka sosai sardauna yake jinjina kai malam ya ce shikenan ya isa haka na yarda da kai sanda amma ina son kai ma ka ji abin da zan faɗa maka kana ganin saboda yawan kula yan matan gashi abun har ya fara neman shafa maka bakin fenti ya kamata ka nutsu hakan nan yanzu kai ba yaro ba ne na gaji da wannan zaman majalisar taka tun da ka fara fita kasuwa kamata ka mai da hankalinka wajen neman matar da za ka aura hakan ne kawai zai fitar da kai daga zargin da mutane suke maka idan mu mun yarda da kai mutane ba za su taɓa yarda da kai ba musamman mutanen unguwar nan domin kowa ya san halinka ina ji maka tsoron ranar da za ka kasa baka shaidar kirki inna ta ce da ba wata macen da zai kawo mana gidan nan sai jamila ita ce macen da na fi yarda da ita kuma shi ma yana son ta hannu inna sardauna ya kama yana fudin wallahi na amince inna zan aure ta fata na ki daina fushi da ni A ajiyar zuciya inna ta yi tare da murmushi ta rike hannunsa tana fudin shikenan ya isa ina so kai kokarin rabuwa da duk wasu yan matanka kuma ka jama wannan fitsararriyar yarinyar nan kunne kada ta ƙara zuwa ko kofar gidan nan ne sarrai ne ce yanzu kuwa inna su mubarak suka ce mun gode inna allah ya kara girma da lafiya malam ya ce amin kuma kamata ya ku yi ma kanku faɗa kuna ganin abubuwan da suke faruwa a duniyar mu saboda haka ku mai da hankali wajen neman na kanku kuma ku shigo sahun manya sani ya ce insha Allah mun gode ranar da salma ta koma makaranta da kyar ta fita daga cikin mota tana kallon inda suke zama da salman idan ta cika da kwalla juyawa ta yi ta kalli inda salman ya rasu Ba ta san lokacin da hawaye suka gangaro mata ba da fatan dafata ta ji an yi tana juyawa ta ga zara ce hannunta zara ta kama tana goge mata fuskar ta ita ma tuni idan ta ya kawo ruwa janta ta yi tana faɗin ki haƙuri salma mamaci baya son kuka salma ta ce dole na yi kuka zara zara ta ce ya isa mu je ga malam bello can zai shiga class janta ta nufi class duk wanda suka haɗu sai sun yi mata gaisuwa kasa daurewa ta yi haka hawaye suna bin fuskarta a bakin kofa ta ci karo da suka man hannu biyu ta sa ta rufe fuskarta da gyalanta tana wani irin kuka gaba ɗayan su sai da suka zubar da kwalla malam bello da yake kokarin shiga class ya juya cike da tausayin su yana zuwa jabir yayi saurin goge fuskar sai yana gaishe sa malam bello ya ce hakuri za ku yi addu'a ita ce abinda abokin ku yake so tabbas akwai wahala ku yi saurin mantawa da shi amma dole sai kun daure jabir ya ce mun gode malam ya ce ba komai mu je ciki hannu salma ta sa a jaka ta ciro glass ɗinta baki ta sa sannan suka shiga ciki bayan sun gama lecture aka faɗa musu an liƙa timetable ta exam haka kowa ya nufi waje da aka liƙa domin su gani suka ne suka ƙara su wajen su zara bayan sun gama gaisawa jabir ya ce salma ya muka ji da haƙuri tunda abin ya faru ba mu haɗu ba jiki a sanye salma ta ce an gode allah jabir ya ce to allah ya ji kan salman ina fatan zaki yafe masa duk abubuwan da ya make salma ta ce na yafe masa jabir na yi matukar farin cikin da allah ya sa muka shirya kafin ya rasu kamar ya ce kun yi magana da shi kafin ya rasu salma ta ce bayan na shigo makaranta na same shi daya har zan wuce sai na tsaya a nan ya bani hakuri kuma na yafe masa mun yi da shi idan na fito za mu yi magana ashe maganar mu ta karshe muka yi da shi kuka ta sa musu hannu nura yasa yana goge sa ya ce ki hakuri salma haka allah ya tsara ma salman rayuwa dama allah ya rubuta ba zai rayuwa mai tsawo ba addu'a da sadaka ita ce abin da salman yake bukata a wajenmu su kaɗai ne za mu yi masa mu nuna masa soyayya da gaskiya wannan kukan ba shi ne yake bukata ba za mu haɗa kuɗi mu gina masa rijiya a wata makarantar islamiyya da muka je jiya muka gano a matsayin sadaka a gare shi salma ta ce na gode sosai kuma nima zan kawo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 to ga hassan barka ya shigo domin gabatar da shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya wacce ta gudana a ranar goma ga watan oktobar nan. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marilla yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace ranar goma ga watan Oktoba a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Wata matsalar da ta koka game da ita ita ce karancin likitoci a wannan bangare. Majalisar ta ce duk da yake ana samun masu fama da wannan larurar a tsakanin al'umma musamman a nahiyar Afirka. Likitocin da ke kula da masu wannan larura ba su da yawa musamman a Afirka inda ta kesa cewa likita guda ne ke kula da masu irin wannan larurar dubu ɗari biyar a waɗannan ƙasashen wannan dalili ne yasa majalisar ta ce shi yasa ake samun yawan samun masu kashe kansu a irin waɗannan ƙasashe da ba su da wadatattun likitocin kwakwalwa a bana ranar kula da masu larurar kwakwalwa ta mayar da hankali ne wajen ganin gwamnatoci da hukumomi da ɗaiɗaikun mutane sun baiwa lafiyar kwakwalwa muhimmanci domin kowa ya tsira daga taɓin hankali ganin haka ne shirin na yau ya karkata kan taɓin hankali kuma dangane da hakan muna tare da Dr. Bagudu wani kwarar likita a tarayyar Najeriya wanda ya fara da mana bayani kan taɓin hankali. To kusan za iya cewa dai a kimanci eh, taɓin hankali da zuwa da nau'i kala-kala daban-daban. Daga ciki gaskiya akwai wanda yake zan iya cewa babu wani abu guda ɗaya da yake kawo taɓin hankali kai tsaye. sai dai abubuwan da za a hasashe wa wata da suke iya kawowa ya kasance mutum kuma ya same shi daga baya. To abu da ɗaya shi za mu iya cewa ana gadasa. ana iya gadon sa ya kasance wato misali mutum in ya kasance wani mahaifinsa ko kakansa ko wani kanin uba ko kanin uwa da makamancin haka ya ci samun irin wannan to ba baki bane abin zai iya biyo jini daga nan shi ma kansa iya samu sannan abu na biyu baya ga wannan ne akwai cutuka da akan iya samu yayin da misali mace take da ciki ta wasu rashin lafiya kamar su zazzabi da makamantan haka to suna iya shafar ɗanta ce da daga baya bayan haihuwa ya zanto kuma ya zai sami rashin lafiya da ta taɓin hankali sannan baya ga wannan akwai cutuka da yayin suke faruwa yayin haihuwa lokacin haihuwa wajen ciro ɗa daga mahaifiyarsa yakan iya kasancewa ya samu ko wani rauni ko abin da ya kama da haka ga kansa wanda zai zama tabo akan kan nashi wanda kuma daga baya bayan ya fara girma musamman idan ya shiga cikin wani yanayi na rayuwa sai shi lafiya ta tashi kuma bayyana kenan baki daya sannan sai abu na gaba abu na hudu shine wato abin da ya shafi halar rayuwa na yau da gobe musamman matsaloli da muke ciki na rayuwa misali mutum ba shi da kudi ko ya je yana shi ma'aikaci ne a ci ya rasa aikinsa ko ko a'a wani iftila'i na rayuwa ya sami mutum ko annoba ko ko a'a mutum dan kasuwa ne a ce an yi gobara gaba ɗaya kayan su su kone da dai abubuwa makamantan irin wannan ko kuma a'a wasu yan uwansa ko uba ko uwa su mutu lokaci guda to zai iya kawo wato wannan rashin lafiya ta ta ba hankali bayan baya ga wannan sai abin da ya shafi wato shaye-shaye wanda yana daga cikin babban abin da yake addabban mu a halin yanzu mafi yawa za mu iya cewa duba matasa a halin yanzu zan iya cewa mutum ya je ya fara shan abubuwan da yake bai kamata ba sannan kuma ce wani yana da karamar kwakwalwa wata kwakwalwa wani kwakwalwarsa ba ta iya jure sun irin wannan abubuwan ba musamman daga cikin wanda muka fi fama da su a halin yanzu shine shan abubuwa da su shafi wato ganye abin da aka fi sa da ganja ko a ce masa marijuana a turance da kuma dai makamancin haka zan iya cewa da dama daga cikin matasa a yanzu suke samuwa da taɓin hankali yan ɗaya daga cikin babban abin da yake ja musu shan wato ganye kenan sannan baya ga shan ganye akwai abin da ya shafi sauran abubuwa kamar kwayoyi da ake sha irin su ICD su zaƙani da dai makamantan haka wanda hali yanzu suna nema su zama ruwan dare a cikin al'umma wanda yake mutum in ya zai fara shan sa sai ga cewa kuma ya kauta hanya ya zama kenan ya samu taɓin hankali kenan daga baya to zane cewa wannan diddigo su ne daga cikin abubuwa da suke iya haifar da cuta ko kuma rashin lafiya da ya shafi wato rangwame na hankali wato na dan adam a lokaci guda. To duk kamar waɗanne irin nau'uka ne na taɓin hankali aka fi samu a gaskiya musamman zan iya cewa ya danganta da yanayin mutanen da muke kula da su muna ta'ammali da mutane bangare kamar akalla guda uku muna ta'ammali da yara kanana wanda ke mafi yawa a yara kanana abin da na gaya maka na gado ya fi tasiri a kansu ko rashin lafiyan fiyar iyaye yayin da suke da ciki ko wajen haihuwa bangare ɗaya kenan a bangare na biyu in ka bangaren matasa mafi yawa sai ne muke fama da su a halin yanzu da ma suka fi yawa kuma suka fi addabin mu a halin yanzu ne bangaren shaye-shayen nan domin ya kasance mana babban matsala kuma wato abu ne da muke fama da shi fiye da kima da aka mafi yawan matasa a yanzu in dai an kama da su za ka samu matsala ce shaye-shaye ita ta fi yawa a cikin su kenan sai kuma manyan mutane wanda suka fara manyanta wata wanda muke ce masa adult zuwa kenan abinda muke ce masa middle age ko kuma zuwa elderly mutane wanda suka fara turawa sosai a cikin halin rayuwa to su mafi yawa za ga cewa wato rashin lafiya ce ta gaskiya wato nasarar wanda yake dama ta same su ne ta Allah da annabi kuma ya kasance kenan tana ci gaba da addaba amma gaskiya abin da ya shafi shaye-shaye musamman a halin yanzu su muka fi samu a yanzu musamman zan iya cewa a saboda cewa matasa sun fi zama mutane suka fi kullowa zuwa wannan waje namu sannan kuma wasu daga cikin iyayensu ne idan abin ya addabe su sai su ɗebo su kawo wasu kuma mukan samu hukumomi na gwamnati idan sun samu irin su ko sun yi wani laifi to daga baya sai iya kawo su wajen mu domin a samu a cewa idan za a iya gyara su daga cikin wannan halaye da suka samu kansu kenan a lokaci guda idan haka a gaskiya zan iya cewa haka na shaye shaye kuma in fact idan ma misali mun ba mutum gado sa daga cikin wanda suka fi jimawa ba su warke ba su lafiya da suka shafi irin damuwa ko taɓa hankalin kansa na gaskiya ba suka jima sai mutum bai warke ba zaka cewa mutum zai samu dama dama daga baya zai cigaba shan magani a gida amma na shaye shaye zaka samu koda sun zo sun jima a wajen mu da sun fita sai kuma sace koma ruwa wanda yake sai ga cewa duk wasu abubuwa da ya kai a baya sun zo kuma ba su amfana ba yadda ya kamata. Dakta ana ganin cewa a shekaru da dama da suka gabata ba a cika samun irin waɗannan matsalolin na taɓin hankali ba me yasa a wannan lokacin abin ya yi kamari ne haka. wannan kai ma yi magana za mu ce daga cikin dalilin da suka saka a can ba ta samun matsaloli irin haka ba shine a zan iya cewa a can zai wuya ga cewa misali mutum in ya tashi yin shaye-shaye bai cika yin su na fasar hankali ba za ka samu misali yanzu kamar mu a nan Najeriya yanzu misali mutum za ka cewa misali ko a nan Najeriya kanta wanda da cikin mutanen man sun je kamar kabilu daban-daban za su yi shan kwalba ɗaya kawai shi kenan su kyale amma sai ga cewa mutanen mu in aka je sai a ce ma gasa za a yi sai mutum ya zo ya sha kwalba kamar talatin a lokaci guda wanda yake zai wuya ka samu irin wannan a kasashe kamar can ka ji dalili na daya tunda zan iya cewa a can akwai dokoki da aka saka kan cewa wanda yake kuma wannan dokokin suna aiki mu anan. irin wani dokokin ba sa aiki sai zan iya cewa ka ga misali akwai irin driving limit eh, wanda wato yawan da zaka iya sha wanda in ka sha shi wuce wannan ba za ma a baka dama ka tuka mota ba ko abu ne ko kuma kai operating ga amfani da wani inji ko makamancin haka to muku wannan nazara ba mu irin wani dokokin da haka mutane sa za su sha abubuwan barkatai fiye da kima a lokaci guda sannan abu na biyu su kansu abubuwan da ake amfani da su nan maye din a nan ka san gaskiya ana ba wai su kadai bane zallan su ana gara gurbata su da wasu abubuwa na daban fiye da waɗanda irin su idan a can ne ta tattu suke sha yadda ya kamata to muku ana sai ka samu misali mutum ko da an kawo shi sa masa haɗa. hade yanzu zan baka wani misali guda ɗaya. kamar yan ataba da kake ganin su akwai wani abu da suke sha wanda zan iya cewa suke kiran sai suna a hada mu a hada mu din zaka samu wani maganin da ake ce masa tramol za su hada shi da gadagi da kuma franol maganin asma din nan dan ya bude masa hanci sai idan suka hada guda uku nan za su samu karfi na musamman in ka gan suna aiki akan titi ba za ka ce su bane ma kuma kamar haka to kaga wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka saka namu abubuwan suka fi illa a nan akan wanda nasu su a can suke da suke kenan a lokaci guda sannan kuma magana ta a dokoki ba mu da su a nan su kuma can suna da irin wannan dokoki da makamancin haka a lokaci guda wannan shi sannan kuma wani abu na uku shine idan mun misali mutum ya samu irin abu irin wannan abubuwa na matsala haka har ya kai ga matsalar cikin cewa san da ya sha abin ya kawo masa illa kafin ka ce mi suna da abubuwa wanda za a iya da an ba mutum nan da nan zai combating wato zai kawar da wani matsalar da mutum ya shiga to mu ko anan ba za ka cewa ba ma ko ina bane ake da asibitin. inda ma ake da asibitin wasu kayan aikin da za su iya taimakawa wajen kawar da wannan abun babu su su ma kansu kaga duk wannan matsalolin za su iya sakawa namu bayyana illa akan su kuma na a can a lokaci guda zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyan mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraron mu ga shirye da namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da aka kayyade wa shirin ya kawo jiki a don haka kuma sai a tarbe mu makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawar kafin nan dai a madadin shi bakon namu dr bagudu daga tarayyar najeriya a nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya ba dan yabo ba ha ba dan yabo to yanzu kuma sai a saurari shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau. Shirin wanda yake kawo muku sharhi kan labarai masu muhimmanci wanda suka faru ko kuma suke faruwa a duniya a fagagen siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu. Sannan mu ji ra'ayi masana dangane da su. a yau ma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro kamar yadda kuka sani a cikin 'yan makonni da suka gabata ne a nan ƙasar iran aka sami tashe-tashen hankula da kuma hargitsi da kuma tarzoma na mutanen kasar wanda ya zama makami ga makiya jamhuriyar musulunci ta iran a kasashen duniya musamman kasashen yamma don cimma mummunan manufofinsu a kan kasar iran wanda kuma shine ganin bayan tsari wanda yake jagorantar kasar fiye da shekaru 40 da suka gabata a cikin shirinmu na yau muna son mu yi dubi dangane da tarihin tashe-tashen hankula da kuma hargitsi irin wannan da aka yi a jimhuriyar musulunci ta iran tun shekara 1999 zuwa 2022 da muke ciki wato wannan shekarar idan mun cire tashe-tashen hankulan da suka faru a farkon nasarar junjo hali musulunci wanda ya kasance na nuna kiyayya ga jimhuriyar musulunci ta iran wanda kuma ya zama sanadiyar samar da ƙungiyar 'yan tawaye ko kuma 'yan ta'adda munafukai makiya jamhuriyar musulunci ta iran wato mko daga baya da kuma yakin da kasar ta fafata da kasar iraki na shekaru takwas muna iya cewa tashe-tashen hankula wanda aka yi a shekarar 1999 da 2009 da kuma 2017 da kuma na wannan shekara ta 2022 su ne wa'anda aka yi wa'anda kuma suka sami tallafi daga manya-manyan kasashen duniya wa'anda suke neman duk wata hanya da za su samu don kawo ƙarshen jamhuriyar musulunci ta iran a cikin shirinmu na yau za mu dubi dalilan da masu tashe-tashen hankula suka raba da su don samar da hargitsi da kuma rashin zaman lafiya a cikin ƙasar iran da kuma rawar da kafafen yada labarai na manya-manyan ƙasashen duniya musamman ƙasashen amurka da turai suka taka wajen ruruta rikici don cimma manufofinsu ta wa'annan hanyoyi makiya jimhuriyar musulunci ta iran bayan gazawa wajen ganin bayan tsarin musulunci wanda yake tafiyar da ƙasar tun shekara 1979 tare da yin amfani da hanyoyi daban-daban daga ƙarshe sun koma kan samar da rikici ko kuma hargitsi a cikin gida don cimma manufofinsu da suka kasa cimma a cikin shekarun da suka gabata a shekarar 1999 da kuma 2009 dai sun raba da wasu al'amura na siyasa a kasar don kunna wutar rikici a tsakanin mutanen kasar kuma daga cikinsu akwai lokacin da gwamnatin kasar ta rufe wasu jaridu a nan kasar su wanda suka buga wasu abubuwa ko kuma labarai wa'anda suka kaskanta shugabannin juyin hali musulunci a nan kasar iran da kuma raya cewa an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a shekara ta 2009 wannan a fagen siyasa kenan sai kuma a shekara ta 2017 da kuma ta wannan shekara ta 2022 sun raba ne da to matsalolin tattalin arziki da kuma zamantakewa da kuma na al'adu don kunna wutar rikici a ƙasar. a kowanne daga cikinsu dai sun kasa cimma manufofinsu na samar da hargitsi a cikin ƙasar iran wanda daga nan za su shigo su kuma gabayan jihunar musulunci ta iran a shekara ta 2017 dai sun raba da ƙarin farashin man fetur wanda gwamnatin ƙasar ta yi wajen da hargitsi a ƙasar sai kuma wannan shekarar sun raba da mutuwar wata mata diyar shekara 22 wacce yake kira masu amini wacce ta yanke jiki ta faɗi a ofishin 'yan sanda a nan birnin tehran inda aka kawo ta saboda rashin kula da hijabi musulunci amma sai rai ta yi halinta bayan kwanaki uku tana jinya a wani asibiti a nan birnin tehran ma'aikatar shari'a na jihunar musulunci ta iran da ya tabbatar da cewa babu wanda ya taba masu amini daga cikin 'yan sandan gyaran hali a nan birnin tehran inda aka kai ta har zuwa lokacin faduwanta da kuma kai ta asibiti don haka a cikin shekaru kimanin ashirin da suka gabata makiya mura musulunci ta iran sun yi amfani da salo na tada hargitsi a cikin ƙasar iran don cimma manufofinsu kuma a cikin kowanne daga cikinsu an rasa rayukan mutane sannan an barnata dukiyoyi da dama mafi muni daga cikinsu shine wanda ya auku bayan zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2009 kuma a dukkanin hargitsan da suka tayar jami'an tsaro da kuma mayakan sa wanda ake kira basish a nan iran su ne suka fi cutuwa ko kuma su ne suka fi rasa rayukansu a wannan rikice-rikicen sai dai wani bambanci tsakanin hargitsin da aka tayar a shekarar 1999 da 2009 da kuma na wannan shekara ta 2022 su ne irin nau'in kafafen yada hargitsin da suka yi amfani da su. a shekarun baya dai sun yi amfani da tashoshin talabijin ta bbc farsi da kuma voa farsi don ingiza matasa musamman a jami'oyin kasar don tada hargitsi amma a wannan shekarar sun yi amfani da tashoshin talabijin da dama bayan guda biyu da muka ambata a baya wato akwai iran international ta harshen farisanci awa 24 mallakin gwamnatin kasar saudiya wacce take birnin london na kasar birtaniya da kowa Monitor da sauransu wa'annan tashoshin dama an kafa su ne musamman don samar da hargitsi a cikin jamhuriyar musulunci ta iran bugu da ƙari a hargitsin hijabi ko kuma na masu amini wato na wannan shekaran sun yi amfani da shafukan sadarwa na zamani fiye da ma na tashoshin talabijin da rediyo da suka yi amfani da su na musamman don tada hargitsi a ƙasar ta iran don masu hargitsin sukan aika musu da hotunan hargitsin da suke tayarwa sannan sukan yi amfani da wayoyinsu don ba da sanarwa ga wuraren da za su taru don tada hargitsi har ila yau a wannan karon sun samar da tashoshin talabijin na musamman wanda manufofinsu su ne ta da hargitsi a ƙasar iran ba su da wata manufa in ban da wannan kuma su ne wa'anda muka ambata a sama da kuma tashar talabijin ta a hawazi ko kuma ta ingiza iraniyawa larabawa su shiga cikin hargitsin shafukan yanar gizo da suka yi amfani da su a wannan karon dai suna da yawa sai dai duk tare da farfagandan da suka yada a wannan karon gwamnatin kasar iran da kuma mutanen kasar wa'anda suke goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran sun tashi don fuskantar wannan matsalar wanda ya kai ga rasa rayukan wasu daga cikin mutanen gari wa'anda ba su san hawa ko sauka ba ko kuma kona shagunan duk wanda baya tare da su ko kuma baya goyon bayan su wani bambanci a tsakanin hargitsin shekarun da suka gabata da kuma na wannan shekara da farko akan fara zanga-zangar lumana sai daga baya zanga-zangar ta juya ta zama hargitsi da tashin hankali da kone-kone da kashe mutane amma a bana tun farkon hargitsin suka fara kone-kone da kisa mutane da makamai na hannu kamar wukake da sauransu har ila yau sun yi amfani da bindiga a wasu wurare wasunsu sun shigo da wa'annan bindigogi ne daga barauniyar hanya da wannan kuma na iya cewa fahimtar cewa masu goyon bayan hargitsi don cimma manufofinsu na kifar da jimurar musulunci ta iran dama tashin hankali ne kawai suke nema ba bayyana damuwansu dangane da mutuwar masu amini a wannan karon ba don a cikin tsarin mulkin jimurar musulunci ta iran yin zanga-zangar lumana da kuma nuna korafi kan al'amura da suke faruwa a ƙasar ya halatta al'amura na siyasa ne tattalin arziki na zamantakewa ne da sauransu kuma mutane sun sha amfani da wannan damar ba tare da ya kai ga hargitsi ko salwantar rayuka da dukiyoyi ba sai ko abu na ƙarshe a wannan shirin shine yawan mutanen da suka fito a shekarun baya wato a shekarar 1999 da kuma 2009 da kuma 2017 sun fi yawa idan an kwatanta ta wannan shekara ta 2022 bayan mutuwar masa amini da kuma matsalar hijabi a wannan karon hatta wanda suke goyon bayan su sun takaita wajen hashtag a shafukan sadarwa ko kuma shafukan zumunta don haka kafafen yada labarai masu yi masu farfaganda kan hargitsi da suke tayarwa sun takaita ga nuna wurare kaɗan ne ko wuri guda ne don ba sa samun goyon bayan da suke tsammanin za su samu a kasar mafi yawan mutane dai sun damu da harkokinsu na kasuwanci na karatu ko kuma na ayyukan sana'arsu don kyautata rayuwarsu banda haka sun fi fahimtar cewa ta da hargitsi ba za ta kai su ko ina ba wajen warware matsalolin da suke fuskanta ko kuma suke sawwala cewa za su iya warware su duk da cewa an san mutane suna cikin matsala saboda irin takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda kasashen turai da amurka suka dora wa kasar daga mutane da dama sun mai da hankali wajen neman abin da za su warware matsalolinsu na rayuwa daga ƙarshe dai wasu masana sun bayyana cewa makiya jamhuriyar musulunci ta iran za su ci gaba da neman duk wata dama don ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran za su ci gaba da rabawa da duk wani abu da suka samu ko kuma za su yi riko da shi don cimma manufarsu ta ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran amma da alamu ruwa ya karewa dan kada don kuwa sun yi amfani da duk abin da za su iya yi don cimma wannan manufar ya zuwa yanzu sun kasa samun nasara sannan da yadda allah ba za su taɓa kaiwa ga gurinsu ba to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu ni tayar amin nake cewa a huta lafiya wasalamu alaikum wa barakatu. To ma saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin ganin lokaci na rara matar biyan mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki nan sabon shirin amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi ana ya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you